barkan ku sake saduwa da mu a wannan tashar tamu sunana nura ado ku danna subscribe ku danna alamar kararrawa don ku dinga ganin irin wannan shirye-shiryen namu wanda suke zuwa a cikin wannan tashar tamu wanda za mu dinga kawo muku tarihi daban-daban da abubuwan al'ajabi wanda suke zuwa a wannan tashar tamu da farko dai mun fara da kofar farko inda muka fara tarihin kofofin kano inda kuma za mu zo mu ci gaba da gidan sarautar da ya gidan sarauta yake da ya me sa aka yi kaza a matsayin kaza na gidan sarauta da sarakunan da 'ya'yansu da sauransu kasancewar wato shi tarihi yana da daɗin ji kuma kana iya ɗaukan wani darasi babba a ciki kuma kana iya gane waye kai ta hanyar tarihinka ne kake iya gane cewar wane ne kai sabida haka sai mun duba wasu abubuwa da dama wanda suka haɗe da tarihin ƙasar hausa wanda shi ne tarihin yake fita daidai da daidai a wancan karan mun tsaya a ƙofar kansakali wadda ita ce ƙofa ta farko da usman giji masu ɗan warisi jikan bagauda na uku ya fara yin ta tun bayan da ya kai shekara goma sha bakwai a mulkin jihar kano inda ya nemi shawarar ya zai yi kano ta zama birni saboda haka aka bayi shawara a zuwa gina badala mun ba da labarin yadda ake ginin badala saboda haka yanzu mun yi kofa ta farko to yanzu za mu tafi ga kofa ta biyu ne inda za mu je kofa ta biyu wa ita ce kofar kan sakali tun kofar wato ita kofa ta biyu ita ce kofar waika tun bayan da muka taho daga kofar kan sakali ana ginin badala bayan an yi kofar kan sakali usman giji masu dan wari su jikan bagauda sarkin wannan lokacin yana tafi ana biye da shi inda ya zo bayan ya yi tafiya daga kofar kan sakali ya tsaya kuma ya zana waje ce nan gurin shine za a fidda wato tsoron kofar gari akwai daga fadarsa aka kama aiki tititip ana saran kasa ana fito da ita ana yin tubali shi dai tubali shi dai tubali wato ana yin shi ne a kule wanda da kuma shi ake yin ginin badala ake ciccike ramukan da ake yin sa mai matsayin kamar bulo kenan a yanzu inda idan aka cicciki aka cicciki wannan ramukan ana yin katangan ne da faɗin gaske kuma ana yin ta da tsaho da gaske wannan ya sa take da ƙwari da ƙarfi da kuma ginuwa kuma an yi ta ne babu hayanci suna ɗibo ƙasa daga rami mai zurfi da kuma faɗi suna kuma fitowa da shi suna yin wannan tubalin ana yin ginin wannan ganuwa ganuwar tana yin tsaho sosai daga cikin ganuwar da mun ce akwai matattakala da ake hawa akwai ƙofofi na zankwai wanda ana iya harbin abokin gaba idan ya shigo daman hikimar yin badala wato ganuwar kano shine kare kano daga mahara duk abin da ka tara a mahara suka zo za su iya kwacewa da kai da su ɗin duk su kwashe su yi gama kuma a lokacin ana yaƙi yaƙi wancan yaƙi wancan wannan yaƙi wancan sabida kowa yana son ya faɗaɗa birninsa kano kuma ta yi shuhura ƙasa ce wato ta kasuwanci a wannan lokacin daga gurare daban-daban ana zuwa daga ƙasashe ana zuwa tun a wancan lokacin kuma tana da birane da kuma ƙauyuka to nan kuma shine asalin birnin kano inda sarki yake sauran kuma ƙauyuka ne amma kowanne da tarihinsa saboda haka ana ci gaba da wannan aiki ne aka zo daidai inda ya shata aka fidda sauran ƙofar gari aka gina shi aka rufe sauran aka kawo kyaure daga gidan sarauta wato na karfe mai kyau mai kwari a wancan lokacin aka zo aka saka shi ne wannan kyaure da ake kawo yanzu da ake cewa mai kyau mai kwari baya wuce wato gate din gidan mutane da suke yi yanzu gate dai da ake dan tura a shiga da mota kowa baya wuce irin wannan girmansa ba ai wani girma ne da shi cancan ba sabida a wancan lokacin babu motoci da ake shiga cikin birnin kano da su iyakaci jakuna ne da raƙuma kuma duk za a wuce ta cikin wannan lafiya lafiya ba wai wani abu bane ita wannan kofa idan an yi ta ana mata sarkin kofa ne don ya ringa jira an ce a kulle a kulle an ce a buɗe a buɗe saboda dai tsaro kar dai an yi an zagaye gari kuma bai hana mahara su shigo amma inda sarkin kofa yanzu yanzu an ba da umarni sarkin kofa a rufe kofa zai rufe sai sanda sarki ya ce a buɗe komai kura ta lafa sannan kuma a buɗe to bayan an yi wannan kofar an saka wannan kyauren ne sarki ya zo tsaya a kofar da ake kiranta wato kofar waika bayan ya tsaya ya ce wato wannan kofa ta yi saboda haka na sa mata suna kofar waika da farko dai in mutane ba su manta kofar farko ita ce kan saka ne yanzu kuma mun zo kofar waika kenan idan ta cikin gari kake ana yin dama ne da aikin ana yin dama ne duk a wancan lokacin maguzawa ne suka fi yawa a wancan lokacin kuma wanda suka gina ta mutanen birni ne da na ƙauye inda aka gayyato su kuma suna da yawan yin aiki mutane ne masu ƙarfi a jikinsu to bayan an yi wannan ya sa mata suna ƙofar waika wato shi dalilin sa mata suna waika shine kano makeri wanda yake kira wanda kano ta samo sunan ta ta bangaren sunansa shine yake da yayaye saboda haka yanzu ɗansa na farko sunansa damuna yana kira kansakali aka saka wa ƙofar kofar kansakali kofa ta bi ɗansa kenan mai suna waika inda shi kuma wannan waika ɗin shine ɗa na biyu aka sa mata kofar waika wannan shine dalilin da ya sa aka sa mata kofar waika aka samu kuma sarki aka yi mata sarkin kofa ta zauna a kofar waika tun shekara ta ɗaya da da 1112 aka yi wannan kofar har yanzu sunanta kenan ita ma kofar kansakali sunan nata na farko ne kuma har yanzu shi dalilin da yasa muke faɗan haka akwai ƙofofin da an canja sunansu an kuma canja an kuma canja akwai mai suna hudu uku biyu wata kuma sunanta ne sabida haka sunan dai shine sunan waika to sarkin kano usman giji masu dan warisi jikan bagauda na uku ya ci gaba da jan jama'a ana ci gaba da hakan nan ana ci gaba da hakan nan aka yi wato arewa maso gabas da aiki arewa maso gabas da aiki wato arewa arewa ne amma gabas gabas ne wurin haka aka ci gaba da aiki aka nufi wajen wata fadama ana aikin ana aikin wannan shine yadda aka yi ginin kofar waika da inda aka rinka ginin daga ciki ake mata matattakala kuma maharba su hau su zauna idan har hakan ta taso daga cikin gari an jiyo kishin-kishin wasu maharba za su zo wannan shine yadda ginin ƙofar waika ya kasance kuma aka yi gaba suna na nura ado wanda aka fi sani da action za mu ci gaba da kawo muku wannan tarihi yadda ƙasar hausa take da yadda aka gina badala da dai sauransu yadda mutane za su fahimci a wancan lokacin ya ake wannan karan kuma ya ake ku dai ku danna mana subscribe ku danna alamar karara don ta rinka nuna muku daga zarar mun saki ayyukanmu kan youtube da sauran gurare fatan alkhairi